Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon VOA Afirka birnin Yamaya kan mita 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya dukkansu a jamhuriyar ta Nijar din. Masu shawar jimu ta na'urar kwamfuta suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahaba Imam Aliyu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawa domin gabatar da wannan shiri a daren nan. Ba labarin duniya za mu buɗe layin tarho domin ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da gina sansanoni da ƙasashen yammacin duniya suke a nahiyar Afirka musamman dai a yammacin Afirka a halin yanzu. Lambar da za ku kira mu a kai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kamar yadda ce zan sake ta lambar lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar wato biyu shida biyar biyar a halin yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump yana ci gaba da fuskantar ƙalubale babba a yau Litinin, inda jigogin jam'iyyarsa ta Republican suke ganin tamkar 'yar takarar shugabancin ƙasar ƙarƙashin jam'iyyar Democrat wato Hillary Clinton za ta yi nasarar shiga White House. Haka kuma, ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a suna nuna cewa ta fara yin fintin kawu. kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya faɗa wa 'yan jam'iyyarsa ta Republican a wani taro cewa ba zai ƙara kare Trump akan irin maganganunsa da ke ɓata ran masu zaɓe ba. Ciki har da maganganun batsa da na batanci da ya yi a kan mata wacce ta fito a cikin wani faifan bidiyo na shekarar 2005 inda hamshakin ɗan kasuwar yake cika bakin zai iya rarumar mata tun da shi mai suna ne. Rayan ya ce a maimakon haka zai mai da hankali wajen yin kamfe a satin karshe kafin takwas ga watan Nuwambar da za a yi zaɓe wajen ganin 'yan jam'iyyar ta Republican sun ci gaba da samun rinjaye a kujerun a majalisar wakilai domin kar Clinton ta samu damar mamaye majalisar da 'yan jam'iyyar Democrat. A yanzu haka dai 'yan jam'iyyar Republican ke jagorancin majalisar wakilai da kuma ta sanatoci. Trump ya soki batun na Ryan inda ya rubuta a shafinsa na Twitter inda ya ce Ryan ya je mai da hankali akan daidaita kasafin kuɗi samar da ayyuka da kuma abin da ya shafi 'yan gudun hijira ba bisa ka'ida ba ya daina bata lokacinsa a kan faɗa da tsayayyen ɗan takarar jam'iyyar republican wannan dambarwar siyasa a tsakanin 'yan republican ta kara fitowa a fili sababbin ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a da suka nuna cewa clinton ta zarce trump da maki biyar cikin ɗari a ƙarshen makon nan kuma wasu ƙuri'un sun nuna ta bashi ratar maki tara a wani zaɓe na gwaji da tashar NBC da kuma jaridar Wall Street ta suka gudanar a cikin ƙarshen mako masu yin zaɓe a Amurka sun nuna batun na Trump ya ƙara wa Clinton tazara mai girma da kaso 46 zuwa 35 a tsakanin 'yan takara guda hudu. Rundunar sojojin Amurka ta ce an harba wasu makamai masu linzami har guda biyu daga bangaren da Houthi suke rike da shi a Yemen zuwa inda wani jirgin ruwan Amurka yake a tekun Farisa. Jami'an sojojin sun ce makaman masu linzami da aka harba cikin mintuna 60 sun fada a ruwa jiya Lahadi ba tare da sun taba jirgin yakin Amurka mai suna USS Mason ba. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka, Captain Jeff Davis ya ce babu wanda ya samu rauni, haka ma babu wani abin da ya lalace a jikin jirgin. muna auna cewar waɗannan makamai masu linzami sun fito ne daga yankin da ke hannun 'yan huthi a ƙasar yemen in ji shi har yanzu dai babu tabbas akan ko an auna kai harin ne akan wannan jirgin ruwan yaƙi na amurka wani jami'in tsaron amurka da baya son a faɗi sunansa ya ce jirgin yakin mai suna USS Mason yana amfani da wasu matakan tsaron kai daga makamai ko da yake dai ba a san ko waɗannan matakan ne suka sa makaman da aka cilla suka fada cikin ruwa kawai ba ko kuma dama tun farko a ruwan za su fada. Labaran duniya kuke sauraro daga murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. 'Yan sandan kasar Jamus sun ce watakila mutumin da aka kama yau litinin a kasar bisa zargin shirya kai hare-haren bam yana da alaka da kungiyar nanta da IS ko ISIS Babban jami'in 'yan sanda na yankin Saxon ya ce, take-taken mutumin sun nuna alamun cewa yana da alaka da kungiyar da ish wasu 'yan kasar Siriya su uku waɗanda ɗan gudun hijirar Siriyan mai suna Jabir Albakar mai shekaru 22 da haihuwa ya nemi mafaka a wurinsu sun gane shi sai suka taru suka ɗaure shi suka kira 'yan sanda jami'an 'yan sandan ya ce jami'in 'yan sandan ya ce mutanen uku sun ɗaure albakar a cikin gidansu da ke birnin leipzig da ya ɗaya daga cikin su ya kawo hoton albakar zuwa wani caji ofis na 'yan sanda waɗanda suka tabbatar shi ne suka kuma je suka kama shi jami'in ya ce a ɗaure aka miƙa musu wannan mutum 'yan sanda sun fara neman albakar ne bayan da suka samu ɗaruruwan gram na wani sinadarin haɗa bam mai suna tatp a cikin gidansa da ke chemnitz wannan sinadarin shine tsagiyara suka yi amfani da shi a hare-haren paris da brussels Albakar dai ya kasance a Germany tun shekarar 2015 lokacin da aka tabbatar da shi a matsayin 'yan gudun hijira sannan ya taso ne daga wajajen Damascus da ke Syria. Labaran duniya kenan na gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. madalla kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba shugabar kasar jamus angela merkel ta fara ziyarar aiki a jamhuriyar niger a makon jiya ne jakadan jamus a niger ya bada sanarwa cewa kasarsa jamus din za ta gina sansanin sojin ta a niger wannan shine kawo adadin sansanoni a niger zuwa uku amurka za ta gina wani sabo kuma tuni faransa take kasar Haka na akwai sojojin Amurka da na Faransa a Kamaru da kuma wasu rahotanni da mu tabbatar ba cewa akwai sojojin ƙetare a Chadi, wannan ya biyo bayan bullar 'yan bindiga da ke ta'addanci da sunan jihadi. Shin menene ra'ayinku kan kafa irin waɗannan sansanoni a ƙasashen Afirka? Abin da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kenan, amma kamin mu buɗe layin tarho don jin ra'ayoyin naku kan wannan batu a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Siriji lalu sarki kala shi da shi baka bai maka goge. lalu sarki kala shi da shi baka bai maka goge. Yau ya baka gobe ya kaka. Kan Allah ya baka dole na baka yau in ya kana ka ba mai baka. Kan daga daga bu yau kan babu kai gabo ya kage. Madi Haji ni na Usaini, Madi Haji ɗan zallage, gurbin su kaga daban ne, waƙar su kaga daban ce. Madi Haji ni na Usaini, gurbin sa kaga daban ne, waƙar sa kaga daban ce. Amma idan na je bisa waƙar, kiɗan da waƙar duk daidai ne. Bawan da ta ya kauta Usaini ga ɗan da baki a ba ta ta ni na Usaini ba ni sigari. Na fadi da sai gurminsa. Na mebe na baban lade kogon guru da amadu zaki. Binnin lati can aka yi shi a gaida na markasan hawa ogo don na lami ɗan da tijo. Kasan maza mala sun ka. baki da bako da binne na haka ne dan lallaki fatar ku matan haka ne yaro ka je ka fi ka tafi ka fi ka ta je garin ku tafi ka sai fi ka ke da wannan aiki garin ali dan ali da ki tijo mai halin da ta ku mai taimakon marokan binni mai taimakon marokan daji mai rukun amana binni ga mai rukun amana daji manya ɗiban fari manya ɗiban fari sirna kama ɓata wasan yaro fagar hannu ya to laya wanda ya ce baka ta koma kansa shehu na shehu in la shehu inan haladun mai dobi na lamiri lami kasha ba ma kasha ko gamiyar yayin dajin ai mai rukon amanan bini shehu na shehu dan jan zaki dan kasuwa kaman wani sarki ga mai sai ya sai da abin ya da ba shi can ka zama riba Ina haladun mai zobe na lami da lami san hawa baban askira sai da ki sai na dawo ma jihadi zaki mai ya da ban yaro kauce ga jiwa na in ka ikauta ji maka ciwo Gumi ka ci kan zarfan tsibi ni ka kan kula dan Allah ka san kiɗan kiɗan manya ne. Gumi ka ci kan zarfan tsibi ni ka kan kula dan Allah ka san kiɗan kiɗan manya ne. Allah di san hadu can nan Kano yadda kai ma ne ban mance ba. Babara ilimin tun farko na yanzu kai ilimi na batura da ka san shi hauka huta, ni da na san kama na huta. Na guse ni ba ni kishin ba inda na kanka ba ni da yunwa. Na guse ni ba ni talauci don ba abin da da ni. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madalla mai kira na farko daga Gombe in kana jin mu bismillah. mai suna Bello Alhassan daga Kaltungo. Eh Malam Bello Alhassan da Kaltungo ka daga murya ba mu jin ka sosai. Eh, na ce lallai yana da kyau. Eh. Bude wayannan sankirori na yaƙi a nan zai tare da abubuwan nan da yake faruwa a ƙasarmu Najeriya. To kana nufin kaman kana nufin abubuwan Boko Haram da sauransu? Yawwa, kaga zai dan rage mana. To. Da fatan mu ma da so samu ne da sai a buɗe mana nan ko ko jihar namu mu ma. To. Eh. To, madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi nasarawa. Alo? Alo, muna jinka bismillah. Eh, ya gida aiki. Alhamdulillah mun gode Allah menene gudumawar ka game da wannan batu na gina sansanonin sojoji na kasashen yammacin duniya suke yi a nahiyar Afirka. To gudunmawa na dai shine shine abun ya yi daidai. To madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu fi Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikas salam. sunana ibrahim alaran ga cikuru yes malam ibrahim bismillah muna jinka to gaskiya ni dai ban goyon bayan irin wannan kafa sansanoni da suke yi me dalili ganin cewa yanzu yawa dalili shine kasar Nijar da Najeriya da sauran kasashen da suke zuwa ai kasashe ne masu cin gashin kansu ba lokacin mulkin mallaka ba ne kuma idan sojojin ne mu ba muna da kwararrun sojojin amma amma eh, Ibrahim Mala Ibrahim malai Ibrahim ban tare ka ba amma muna da sojojin yan eh, Boko Haram suke fatattakan su sai da gudumawar waɗannan daga wajen ne aka fara shawo kansu ko a'a ah, da gudu ai rashin makamai ne da kuma rashin tallafa musu su din da ba a yi to bai kamata a ce mu muna da sojojinmu ba kuma mu kasa karfafansu sai mun je can waje mun ɗauko wasu sannan su ne za su taimaka mana wanda kuma turawa nan suna da to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar plateau Halo? Halo? Yawa, Ado Bola ya wancan nan Plato State. Malam Ado, bismillah. Yawa, to ni goyon na goyon a rinka koyawa sojojin namu maimakon a zuwa ajiye sansani ana wato su tare a nan. Eh. Ba ce su koya sojojin namu. Eh. Su kware. Eh. Maimakon su su so su zauna a wurin. Eh, ɗaya daga cikin... Dan za mu koma kaman... Eh, eh ministan harkokin waje na Nijar yana cewa ai daga cikin abin da misali ita jamu za ta taimaka mu shine hada horaswa da samarwa sojojinsu da kayan aiki. to zai hana ɗauki sojojin nasu a kai su a can amerika din to su na nijar din a ɗebi sojojin nijar din a kai su amerika to to mun gode kwarai eh. da gaske yanzu kuma bari mu nufi abuja madalla madalla alo alo mai magana mai kira daga abuja kana tare da mu to da ala da alaman mai mutumin mai kira daga Abuja an samu mishkila da layinsa ya kauce. Muna neman jin ra'ayoyinku dangane da yadda kuke kallon gina sansanonin wato jami'an soji na kasashen ƙetare to ga mai kira daga jihar Niger, Najeriya. Bismillah. Ah, Sahabu barka da wuni. Barka kare. Ah, kana magana ne da Umar Suleiman daga Rijau. karamar hukumar jihar Local Government Niger State. Na'am Malam Umar. A ni dai ra'ayi na game da aji sansani da ake a Afirka ta yamma gaskiya ni ban goyi bayansa ba kuma ban ra'ayin shi. To. Saboda a kamar mun hita mulkin mallaka kuma suna son su dawo a wannan kasashen namu kuma su ƙara mallakan mu. To, amma kuma kun kasa kun kasa kare kanku ga da mutane da gora suka fara kamar Boko Haram kun kasa yin komai dole sai an dogara da wajen. A munan Najeriya ko da suka shigo wannan gwamnatin da ta zo alhamdulillahi gaskiya an ga bayan 'yan Boko Haram a eh, nan Najeriya. Eh, amma har yanzu sai da taimakon waɗannan daga wajen suna taimakawa. eh to su taimaka zuwa daga can kasashen su su kawo mana taimako amma dai a ce sai sun aje sansanin su a nan kasashen mu gaskiya ni dai ban ra'ayin shi to to madalla mun mun gode kwarai da gaske da kiran naka Umar Suleiman a um, uh, kamar yadda muka ce muna son jira ku yau dangane da wato kafa sansan to mun samu kira daga Nasarawa bismillah Assalamu alaikum sunana shafale kafin magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Sahabu barka da aiki. Barka ka dai Malam Shafale. To Malam Sahabu wannan abun da suke ginawa fatan da za mu ce shine mu musamman Afirka abun da zai zama mana alheri Allah ya tabbatar mana da shi. Amin. Eh, wanda kuma zai zama mana batanci to Allah kai kawo mana kariya ciki musamman kasashenmu na Afirka da fatan za ku tashi lafiya kuma Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya gaba kida. To madalla mun gode daga nasara bari mu nufi jihar Gombe. Alo? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna mana da Abdullahi daga Balanga, local Gombe Gombe state. Ah, kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro da Allah idan aka kira za a bada ra'ayi a daina barin rediyo yana nan ba zan bata lokaci na ce ma ka rufe rediyon ka ba in dai ka bar rediyo ina jin sa a kunne na zan sa a yanke layin ka. To ga mai kira na gaba daga Bauchi bismillah. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum salam. Mai Ayuba Garba Imam kafin ke a jihar Bauchi. Na'am mara ah, Ayuba. Wannan sansani da ake yi a Afirka domin yaki da 'yan ta'adda yayi daidai. kuma muna roƙon gwamnatin tarayyar najeriya ta yi ƙoƙari ta taimaka musu kwarai da gaske duk da tana ƙoƙarin taimakawa a kan tsaro to lallai ya kamata ta ƙara taimaka musu ma wannan sansani kuma shugaban ƙasa allah ya taimake shi allah ya masa jagora na gode mai magana ayuba garba imam daga kashin madaki a jihar bauchi To mun gode kwarai da gaske Malam Ayuba to gari daga Bauchi bari mu nufi Jos. Ah, Malam Ibrahim Abdurrashid. daga murya muna jinka. Eh, ah, wannan abin da ake tattara kai gaskiya ya yi kyau ya kamata a kawo taimako saboda halin da kasashen mu na Afirka ke ciki. To. Don ko ba kuma za a kara musu himma su sojojin namu da koyarwa da dabaru na wannan matsala ake fuskanta. To mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim da kuma kiran kama kawo ƙarshen wannan shiri na sauraron ra'ayoyin masu sauraro mun gode kwarai da gaske waɗanda ba su samu dama ba gobe ma wata rana ce sai an jima mun gode. To da yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sado mu da ku a shirin labaran wasanni. Bari mu fara da abun kirki da Najeriya ta soma da shi a gasar da kasashen Afirka suka soma na gwagwarmar shiga gasar cin kofin duniya na shekarar 2018 in Allah ya kai Najeriya ta fara da gobe kasar Zambia da ci biyu da daya a wasan da suka yi jiya a rukuni na biyu wato gurbi yayin da ita kuma misira ta gama da congo brazil da ci biyu da daya a can brazil din a nasu rukuni na e to najeriya dai ta samu wannan nasarori ne ta hannun 'yan wasanta guda biyu da ke bugawa kungiyoyin kwallon kafa na kasar ingila wanda suka hada da alex obi da ke bugawa arsenal da kuma dan wasan manchester city din nan kelice wanda suka samu ta wannan kwallaye duka a cikin rabin lokaci na farko sauran kungiyoyi biyu da ke cikin rukuni biyu din algeria da kamaru sun yi kunnen doki ne kuma dukkan su hudu ƙasashen nan da muka ambata da nigeria da congo brazil da algeria da kamaru duk tsofaffin zakarun afirka ne da suka ci kofunan kalubalen kan afirka har ila a wasannin da aka yi jiya tunisia ta samu nasarar ci biyu da ɗaya kan kasar gini a wasan da suka yi a birnin manastir ita kuma da cote da jamhuriyar demokuraɗiyar congo da senegal su ma duk sun samu nasarori a wasannin zuwa gasar cin kofin duniya inda cote ta ci mali uku da ɗaya jamhuriyar demokuraɗiyar congo ta nuna rashin imani akan libya da suka yi wa ci hudu da babu ko ɗaya a can Kinshasa. Ita kuma Senegal Kebba da ta samu ta kwanta ta da ci biyu da babu ko ɗaya yayin da Burkina Faso da Afirka ta kudu kuma suka yi kunnen doki na ɗaya da ɗaya. To bari mu je jamhuriyar Nijar inda aka kammala wasan kokowar gargajiya na neman cin kofin na Airtel na wannan kasa. To amma dai an ce gasar ta bar baya da kura saboda wasu jihohi suna korafi. A jamhuriyar Nijar an zo karshen wasan kokowar gargajiya kofin Airtel wanda aka yi jiha zuwa jiha. An dai kammala wannan wasan ne abinda za a iya cewa ta bar baya da kura domin shugaban kungiyar kokowar gargajiya reshen jihar Tawa Malam Musa Karfe ya ce ba su ji daɗin. din yanda wasan ya kammala ba saboda dan kokowar su kaka shine nasara a lokacin karawar jiha zuwa jiha na kada isaka isaka haka zalika da ya komi mini ne mai kuma shine dan kokowar da bai sha kasa ba a lokacin da aka yi wannan dabsawar ta jiha zuwa jiha maimakon haɗewar da aka yi ya mai a cewar sa na a basu kofi da tukuci sai gashi an ce sai dai yan kokowar sun sake gwabza tsakanin su abin da yasa isaka isaka ya nasara musa karhe ya ce dole suka haɗiye miyansu kuma suka bar wannan maganar musamman ganin cewa jihar ta wacce za ta karbi wasar kokowa ta gargajiya ta takobi na ƙasa wanda zai wakana a birnin tawanan da 'yan watanni kalilan shi dai isaka isaka shine ya lashe wannan kofin na dal da tsabar kuɗi tukuci miliyan biyar sai ya komi muni ne mai da zaka na biyu yayin da kaka na tawa ya zaka matsayi na uku haruna mamman bako na birnin birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaishe ka Haruna to ya kacin abin da ya sawaka labaran wasanni yau kenan sai kuma gobe Allah ya kai a huta lafiya. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 12 ga watan Oktoba shekarar 1492 wasu jiragen ruwan ƙasar Spain guda uku ƙarƙashin jagorancin Christopher Columbus suka isa wani tsibiri wanda a yau ake kira Bahamas. Wannan ranar wadda ake tunawa da ita a Amurka a matsayin Columbus Day ita ce ta yi asalin fara musayar abinci, dabbobi, dashe-dashe da jama'a da ma cututtuka da suka kawo canji a faɗin duniya matuƙa. abinda a yau ake kira Colombian Exchange. Saboda wannan dalilin, akasarin masana tarihi suke ɗaukar wannan shekarar ta 1492 a matsayin shekara mafi mahimmanci a tarihin duniya na wannan zamanin. Adadin jama'a a duniya ya ƙaru fiye da rubi hudu tun daga shekarar ya kuma ninka tsakanin shekara 1650 da 1850. Ko da yake dai akwai abubuwa da dama da suka haddasa wannan karuwar mai matuƙar yawa, amma abu mafi mahimmanci shine ci gaba da ƙari da aka samu ta fannin ingantaccen abinci. Samar da irin kayayyakin abinci ga al'ummar duniya da Amurkawa na asali wato Indiyawan daji suka yi shine babban dalili. Abincin ya haɗa da masara, dankali, tumatir, rogo, abarba, gyada barkono da koko. Dankali ya zamo abinci mafi amfani ga marasa ƙarfi a arewaci da tsakiyar ƙasashen turai. A ƙarni na goma sha shida, aka fara kai masara da rogo nahiyar Afirka, abincin da suka maye guraben abubuwan da 'yan Afirka suka fi shukawa, suka kuma zamo da mahimmanci a wancan karan. Fara kai abinci ƙasar China daga wannan ɓangare na duniya, kamar su dankali, masara, gyada, ya janyo karuwar al'umma tsakanin shekarar 1500 zuwa 1650. Ya zuwa karni na goma sha takwas kuma fiye da kashi ɗaya cikin uku na al'ummar duniya na ƙasar China. Musayar abubuwan da aka yi a lokacin Colombian Exchange ya shafi kowane lungu na duniya. Lokacin da aka fara kai sabbin abinci kowane saƙo da lungu a duniya. Kafin shekara 1492, babu lemu a jihar Florida, babu ayaba a jamhuriyar Ecuador, babu paprika wani nau'in barkono a Hungary. Wannan lokacin ne aka kai tumatir ƙasar Italiya, aka kai kofi Colombia da ƙasar Indonesia, aka kai abarba Hawaii, aka kai icen roba a nahiyar Afirka, barkono a Thailand, China da India, aka kuma kai alewar chocolate ƙasar Switzerland. Isar waɗannan ƙananan jiragen ruwan tsibirin Bahamas shi ya janyo canje-canjen da da ba a san da su ba a tarihin duniya. Abin da ya kawo canji ga rayuwar bil'adama har zuwa wasu ƙarnin da suka gabata. Ba kawai don an gano wani ɓangaren duniya ba wanda a yau aka sani da Amurka, amma saboda hakan ya janyo cuɗanya tsakanin mutanen duniya da kasuwanci da musayar ilimi da kuma ƙulla ƙawance tsakanin ƙasashe. A shekarar da da biyu, jama'a a duniya suka fara haɗa kai a matsayin al'umma ɗaya, kuma hakan yana da kyau ga jama'a duka. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shi kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump yana ci gaba da fuskantar ƙalubale babba a yau Litinin inda jigogin jam'iyyarsa ta Republican suke ganin tamkar 'yar takarar shugabancin ƙasar ƙarƙashin jam'iyyar Democrat wato Hillary Clinton za ta yi nasarar shiga White House. Haka kuma ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a suna nuna cewa ta fara yin fintin kau. kakakin majalisar wakilai paul ryan ya faɗa wa 'yan jam'iyyarsa ta republican a wani taro cewa ba zai ƙara kare trump akan irin maganganunsa da ke ɓataran masu zaɓe ba. rundunar sojojin amurka ta ce an harba wasu makamai masu linzami har guda biyu daga bangaren houthi suke da bangaren houthi suke rike da shi a yemen zuwa inda wani jirgin ruwan amurka yake a tekun farisa jami'an sojojin sun ce makaman masu linzami da aka harba cikin mintuna 60 sun fada a ruwa jiya lahadi ba tare da sun taba jirgin yakin amurka mai suna uss mason ba 'Yan sandan kasar Jamus sun ce watakila mutumin da aka kama a yau litinin a kasar bisa zargin shirya kai hare-haren bam yana da alaka da kungiyar nan ta da ishko ISIS. Babban jami'in 'yan sanda na yankin Saxon ya ce take-taken mutumin suna nuna alamun cewa yana da alaka da kungiyar da ish. To madalla a gaishe ka masu haro ƙarshen shirin dare daga nan birnin Washington DC kenan sai kuma can da asibahi za ku sake jin wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya. Kamin na madadin Nazir Ahmed Hausa da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wacce ta da akin gabatar da shirye-shiryen da kuma injiniya Daryl da ya rika mata a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.